القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير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 ina farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya a kofar gidan mai martaba sarkin kaltungo mai kaltungo a kuma cikin wannan babban birni na kaltungo a kuma cikin wannan jiha tamu ta Gombe Gombawa ɗiban fari wani batangale ya ce to billiri ɗiban biyu ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci to ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka abubuwan da maluma suka karantar da mu Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon aiki da su babu shakka babu lokacin da musulmi yake buƙatan a raya masa imani da wa'azi kamar wannan lokaci da muke ciki ba don komai ba wa'azi shine zai ƙara matsar da kai kusa da ubangiji wa'azi shi zai ƙara sa maka dogaro ga Allah wa'azi shi zai ƙara sa maka kiyaye dokokin Allah Wa'azi shi zai iya gyara ka ya baka kyawawan ɗabi'u da za ka yi rayuwa wacce har wanda ba musulmi ba ma zai yi sha'awar ka ya kuma yi sha'awar addinin da kake yi wa'azi shi zai lallashi zuciyarka daga irin matsaloli da damoyi da al'ummar wannan ƙasa suke ciki yanzu yau an wayi gari tun daga garin gombe har muka shigo garin kaltungo mun ga gidan mai guda ɗaya ana sai da mai a garin kumo an yi do mai rabo ya samu mun ga gidan mai guda ɗaya da ana layi a billiri muka shiga neman mai aka ce ba sayarwa ake ba ba mu samu mai da za mu zuba wa mota ba sai da muka shigo garin kaltungo kenan da bamu da man da zai kawo mu daga Gombe da tafiyar wata kila bata yiwu ba wannan shi yake nuna maka irin halin da 'yan Najeriya suka samu kansu a ciki to wa'azi shi zai lallashi zuciyarka ka gane cewa duk abin da ya same ka mai kyau da mara kyau daga Allah ne kuma idan ka koma zuwa ga Allah shi kadai zai iya yayi maka matsalar da kake ciki wannan zai sa ka ci gaba da zama ɗan ƙasa mai tarbiyya to ina addu'a shugabannin wannan kungiya tun daga mataki na karamar hukuma har zuwa mataki na jiha shi kansa shugaban kungiyar a mataki na jiha injiniya Muhammad Salisu Gombe muna tare da shi da babban sakatarensa da kusoshin kungiyar baki daya abu na biyu bayan addu'a da nake musu da Allah ya saka musu da alkhairi na ziyarci masallaci da aka gina akan hanya idan za a shigo gari wani masallaci mai kama da masjidul aqsa idan kana cikin masallacin sai ka dauka a madina kake sai ka fito waje sai ka gane ashe ba a madina kake ba kana nan dai a kaltungo to waɗanda suka bada gudunmawa wajen aikin wannan masallaci tun daga shi mai girma tolba da sauran yan uwa har da mashi asalin ciblanca lokacin da aka tashi gidan wannan masallaci da kuma injiniyoyin da suka tsaya aka yi wannan aiki da yan kwamiti da shugabanni da suka bada shugabanci mai kyau har wannan masallaci ya tabbata da mai martaba sarki wanda a ƙasarsa ce aka samu damar yin wannan aiki ina addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi ba shakka lokacin da za a bude masallaci mun so mu taho da ni da shugaba na kungiya na ƙasa fadilatu sheik imam abdullahi balalau sai ya zama na buɗe masallacin ya ƙara cin karo da wasu manya-manyan aikace-aikace na ƙungiya. wanda wannan ya sa ba mu samu daman zuwa ba amma shugaban majalisar malamai na ƙasa dr ibrahim jalo jalingu ya samu damar zuwa muna addu'a allah ya saka wa kowa da alkhairi malamai sun ce akwai aya daya ƙur'ani mai girma a suratul Baqara wadda ayar ita kadai tana karantar da kai addinin musulunci gaba ɗayan shi idan ka fahimci wannan aya kyakkyawar fahimta to ka fahimci me ake cewa musulunci idan baka fahimci wannan aya ba to baka ma gane me ake cewa musulunci ba malamai sun ce in kana karanta suratul Baqara tun daga farkon surar har zuwa kan wannan aya darasi da yake karantarwa shine yana karantar da kai musulunci a ilmance idan ka tsallaka ayar daga nan kuma har zuwa ƙarshen surar darasi da yake karantarwa shine yana karantar da kai musulunci a aikace ita kuma wannan ayar ita kadai sai ya zama ta kunshi addinin musuluncin gaba ɗaya take karantar da shi idan da lokaci za mu yi nazari a cikin wannan aya domin mu ga darussan da take ɗauke da su Allah ta'ala ya sa mu dace أنا رما الله ما دوكين سركي يجي ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا نعم والصابرين وزوجك الله امرأة صالحة تكون معك في الجنة مهفهفة بيضاء غير مضادة ترائبها مسؤولة كالسجنجل الله مدوكين سركي يتي ليس البر an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib waɗanda suke gabar da ɗakin Ka'aba idan za su yi sallah ina suke kalla sai su kalli yamma domin ɗakin Ka'aba shine direction waɗanda suke yamma da ɗakin kaba idan za su yi sallah ina suke kalla sai su kalli gabar domin Ka'abar ita ce direction na ake bukata a fuskanta sai Allah ya ce to fuskantar da kuke yi idan za ku yi sallah ku kalli ɗakin Ka'aba ko ta yamma ko ta gabar gwargwadon location ɗinku to ba wannan ne kadai ake cewa addini ba ba shi ne ake cewa nagarta ba ba shi ne abin da ake cewa biyayya ga Allah ba ba shi kadai ba ne akwai sauran aiki jajawar inji Allah malamai suka ce a nan gurin an ambaci sallah saboda muhimmancinta da ƙarfinta da girmanta a cikin addinin musulunci amma duk da haka ake so a gwada maka kai musulmi kar ka ɗauka don ka yi sallah kawai ka gama akwai sauran aiki jajawar a baya na'am baka shiga aljanna sai ka yi sallah baka shiga aljanna sai ka tsara sallah amma sallar ita kadai kuma ba ta iya kai ka aljanna akwai aiki jajawur da sai ka yi shi kamin ka tafi aljanna shine ma'anar laysal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib to amma wai an yi tuya an manta da albasa ai akwai waɗanda suke kudu da ɗakin kaba su yin za su yi sallah arewa suke kallo akwai waɗanda ke arewa da ɗakin kaba. su yin za su sallah ina suke kallo su kuma suna kallon kudu amma sai aka ambaci masu kallon ɗakin ka'aba ta yamma da masu kallon ɗakin ka'aba ta gabar su kadai sai aka kyale masu kallonta ta kudu da masu kallonta ta ina ta arewa me yasa aka ambaci masu kallonta ta gabar da masu kallonta ta yamma malamai suka ce akwai hikima a ciki hikimar ita ce musulunci yana so ya jawo hankalin manyan addinai da ake da su guda biyu a duniya shine addinin kiristoci da addinin yahudawa kiristoci suna girmama gabar saboda haka ambatan gabar zai sa su sha'awar addinin musulunci saboda an faɗi inda suke girmamawa nasara suna girmama gabar to su kuma yahudawa su kuma suna girmama yamma kenan da aka ambaci yamma su ma addinin musulunci ya jawo hankalinsu me yasa kiristoci suke girmama gabar saboda a lokacin da maryam mahaifiyar annabi isa ta bar ɗakinta da ke saman masallaci ta fita daga cikin mutanenta domin za ta je ta yi wanka ko dai ta yi wanka na haila ko ta yi wanka na jin daɗi ko ta wanke tufafinta ta dai fita ta bar mutanenta ina ta nufa ta gabar ta fita saboda fita da ta yi ta gabar wannan ya sa kiristoci suke girmama gabar shi sa da inda za ka ga coci ina take kallo gabar take kallo kamar yadda masallaci yake kallon ina kamar yadda masallaci yake kallon gabar shi sa in za ka mai da coci masallaci babu wahala da ka ɗan yi haka ka yi haka sai ka bullo da wurin liman ƙur'ani mai girma bai gaya mana ta fita ina za ta je ko mai za ta yi ba amma dai ya gaya mana ta gabar ta fita Allah ya ce wazkur fil kitabi maryam wazkur fil kitabi maryam in tabadat min ahliha makanan sharqiyya Allah ya ce ka ambata musu labarin wato maryam a cikin alqur'ani mai girma izin tabazan min ahliha yayin da ta kuɗa ta fita daga cikin mutanenta ta nufi wani wuri wani wuri ta nufa makanan sharqiya wani wuri ta gefen gabar to saboda ta gefen gabar ta fita wannan yasa nasara suke girmama gabar yahudawa su kuma suna girmama yamma me yasa suke girmama yamma saboda da Allah ya kira annabi Musa a gindin wannan dutse inda ana aka bashi a taura to ta gefen yamma da dutse ne Allah ya kira shi ya bashi a taura wannan sa su kuma yahuda suke girmama ina suke girmama yamma shi yasa ƙur'ani mai girma da zo mana labarin sai ya ce wa ma kunta bi janibil garbi wa ma kunta bi janibil gharbi in qadayna ila musa al-amr وما كنت mina الشاهدين Allah ya ce ya kai annabi صلى sallallahu alaihi وسلم وما كنت bi الغربي اي ai baka nan a gefen yamma na wannan dutse قضينا الى ila Musa al-amra yayin da muka hukunta lamarin mu zuwa ga annabi Musa muka bashi littafin at-taura ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai baka gefen yamman wannan dutse shine wa bi garbi Iska baina ila musa al'amra Allah ya ce wa ma kunta mina shahidin baka cikin waɗanda suke halarci a wannan wuri sanda Allah ya ba annabi Musa a taura a gefen yamma na wannan dutse annabi baka wurin to ya akai ka zo kana bada labarin alhali baka nan wannan ya tabbatar da kai annabi ne Allah madaukin sarki shine wanda ya maka wahayi to su nasara saboda a gefen yamman wannan dutse aka ba annabi Musa a taura wannan yasa su kuma yahudawa suke girmamawa yahudawa suke girmama yamma to sai aka ambaci yamma aka ambaci gabar domin su ne manyan addinai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da su domin jawo hankalin su zuwa ga addinin musulunci shine laysal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib sai Allah ya ce walakinnal bir amma abin da ake cewa nagarta sai Allah ya ambata mana rukunai na imani wato daga ina ake farawa nan ne na kudatul indilak ya zaka ka samu imani da wa'annan rukunai na imani ake farawa sai ya ce walakin bir man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wayannan guda biyar rukunai ne daga cikin rukunan imani malamai sun ce imani yana da kuɗi guda nawa guda shida an ambaci guda biyar a cikin rukunan imani domin ta nan ake farawa na farko aka ambaci imani da wa imani da Allah sai ka yarda da akwai Allah sai ka yarda da Allah shine abin bautarka sai ka yarda Allah nan shi kadai ne sai ka yarda bai da abokin tarayya sai ka yarda baya da mata sai ka yarda baya da da yo wanda bai da mata ai magana da ma bata taso ba balle a samu jika sai ka yadda bai da wa bai da ƙani sai ka yadda bai da kawu bai da gwaggo bai da baffa bai da yakumbo bai da ya gwalgwal bai da ya gana bai da bai da bai da bai da sai ka yadda wannan allan shi shi kadai ne baya da dibiti sai ka yadda baya da yan majalisa sai ka yadda baya da ministoci baya da kwamishinoni sai ka yadda baya da chief detail baya da adc sai ka yadda baya da cso sai ka yadda baya da protocol sai ka yadda baya da shi shi kada yake gudanar da gwamnatin duniya sama da ƙasa gaba daya babu wani mai taimaka masa a cikin aikin shi sai ka yadda wannan Allah shi ne wanda yake bamu ruwan sama shi yake tsirar da tsirai shi yake sa iska ta kada sai ka yadda wannan Allah shi ya halice ka shi ya halici matarka shi ya halici 'ya'yanka sai ka yi da wannan Allah shi ke azurtawa shi ke talautawa sai ka yi da shi ke bada lafiya shi yake kawo ciwo shi ke kawo wadata shi ke kawo talauci shi ke kawo walwala shi ke kawo jin daɗi shi ke kawo rayuwa shi ke kawo mutuwa shi ke kawo rana shi ke kawo wata shi ke kawo taurari shi ke kawo dare shi ke kawo haske shi ke kawo asuba shi shi shi shi shi kala mai da abokin tarayya Shi shine walakin albirra man amana billah sai ka imani da wa sai ka imani da Allah in ka imani da Allah to duk shagunan bokaye ka kulle su daga wannan rana babu wanda zai sake maka barazana saboda ka yadda da wa ka yadda da Allah madaukakin sarki kun san da saboda sakarci wai mutum ya samu kuɗi ya kashe kuɗin shi wai sai ya je wajen malamin duba wajen boka wai a taimaka masa da rariyar hannu wai ya samu kuɗi ba sa zama you are very useless and hopeless ina ka taba gari su kudi sun zauna ba aje su ba kai wani irin mahaukaci ne kudin ka ba bata suka yi ba ka samu kudi ka kashe kuma ka ce ba su zauna ba to ya kake so bayan ka kashe kuma ka dawo ka same su a zaune akwai ranar hankali yanan ko ba hankali bature ya ce you can if you are cake and have it ba zai yi ka cinye cincin ɗinka kuma ka ce har yanzu ga cincin ɗin a hannunka ba sai dai cikin biyu ka zaɓi ne ko ko ka ci gaba da riƙe shi a hannu ko kuma ka yi me ko ka cinye amma ka cinye kuma ga yana a hannu ka abin zai taɓa yiwa ba ka samu kuɗi kuma ka kashe kuma wai ga su a zaune wa ya ce maka malamai ke bada raniyar hannu maganin raniyar hannu jiya wajen kafin taimaka asusu ka rinka tarawa ga idan za su tafi wani wuri je buɗe kawar ka ajiye su ka akwai inda za su je kuma wai kai dan kai ne shugaban sa karkaru mai ko hannunka sai maka wani rubutun banza ya ce lashe in ka lashe ce dubu ashirin da bakwai rariyar hannu ta ragu ko ta karu yaushe ka san Allah za a damfare ka ba za a damfare ka ba yaushe ka san Allah saboda ɗanka bai da lafiya kawai sai a daina wata tsohuwa hankali a anguwa wai ka ji an ce yi to dama tsohuwan nan ana jita-jita cewa mai ya ce ashe ta tabbata dan kauɗazu ta shigo cikin gidan nan ko mun ga ta kura wa yaron nan ido bayan ta tafi da awa uku sai yaro ya fara shure-shure kawai a daina tsohuwa hankali wai mai ya ce mayar gidan wa akwai bayan a garin kaltungo ba ku an samu ba idan akwai maya a garin kaltungo to ga kwastomomi ya samu da Allah kar ya bari in bar kaltungo ya cinye ni kamin in bar kaltungo kuma ya tashi cinyewa ya hada da adaran ma in ya cinye kuma akwai da divisional leader da agaji ya hada da shi ƙaryar banza ƙaryar ofi renin wayo kun taba ganin uwar wani ciyaman na local gama an ce mai ya ce ba ku an samu ba kun taba ganin uwar DPO na yan sanda an ce mai ya ce kun taba ganin wata tsohuwa da ta haifi kuratan sojoji guda bakwai aka ce mai ya ce ka sai mata bai ba ka ci dukan tsiya sai an ga tsohuwa mara gata ba ta da da ke kula da ita yunwa ta kasara ta tana tafiya tana kalle kalle saboda yunwa sai a ce mai ya ci wai ta cinye wane ne ta cinye wace ci yaushe ka san Allah wani malami zai ma barazana ya gana daga sharbi ya girgiza ya ce to tun da mu za ka ja to ƙaryarka ta kare kuma za ka gani kai kuma sauna kira mani shashasha wai ka rude jikinka yana rawa billahi lazi tun da malam ya ce zan gani daga nan nake ganin matsaloli suna shigo dan me ba za ka ga matsala ba sakare baka da imani kuna jin da wayannan malaman da ke wannan barazanar da gaskiya da yanzu muna duniya da wayannan marasa rijin sannan waliyan nan marasa rijin sa inda da gaskiya da yanzu muna duniya muka musu tukin tsaye muka kwana lafiya ba abin da za su yi in ka ce wa kabiru gobe za ka gani in ce a shirye nake in gani wai makahu aka ce za ka gani Ya ce alhamdulillah idan abin da nake nema kenan bayan ka imani da Allah man amana billah sai aka ce wal yawmil akhir da ranar ƙarshe ta ce ranar tashin alkiyama Allah yana yawan haɗa imani da shi da imani da ranar tashin alkiyama domin imani da ran tashi alƙiyama shi ne zai sa ka bi Allah shi zai sa kai sallah ka san akwai kiyama kai azumi ka san akwai kiyama ka bada zakka ka san akwai kiyama ka tuba ba za ka yi zina ba saboda ka san akwai kiyama ba za ka sha giya ba ka san akwai kiyama ba za ka cuci wani ba ka san akwai kiyama ba za ka yi wa matarka mugunta ba ka san akwai kiyama ba za ka yi wa ka mugunta ba ka san akwai kiyama ba za ka cuci makwabcinka ba saboda ka san akwai kiyama saboda sanin akwai kiyama shine abin da yake sa dan adam ya tsaya bi Allah wal malaikati na uku kai imani da mala'iku mala'ikun Allah ba uwa da uba ga mala'ika ba su ci ba sa sha ko daya babu wanda ya san adadi na su banda jalla gwanin sarki ɗaya? ga goma cikin su hakikatan dan ka san sunan su da ɗaya ɗaya jibril na biyu mika'ilu daɗa sai israfil na biya kuma sai azra'il sai mu ce munkarun da nakiri matambaya dan ga biyu jere a bayyane da raqibu atidu waje ɗaya sai maliku sai ridwanu goma sun cika sai ka bi ɗaya ɗaya ka san aikace-aikacensu jibrilu kawo wahayi mika'ilu raba arziki azra'ilu karɓar rayi israfilu busa ƙaho yana nan rike da kafansa jira kawai yake yi a ba shi dama ya yi mai ya hura wani ɗan acaba ya goyo ne a kano sai muka biyo kusa da wani kyakkyawan gida Yace ce fa yanzu gidan nan wani mutum da yake kwana a ciki saboda tsabar rashin imani billahi lazi da na san inda kafar nan yake da sai na dauko shi na hura kiyama ta tsaya in ga inda mai gidan nan zai shiga nace baka da hankali nace ba ga maka yanzu aka hura kafar nan kiyama ta tsaya ta mai gidan nan kake yi ai lokacin da kaka kake ba ta mai gidan kake yi ba akwai mala'ikun da Allah ya faɗa mana su a Qur'ani mai girma kai imani da su da su kamar Jibril Allah ya ambaci sunan shi kamar Mika'il Allah ya ambaci sunan shi yace man kana aduwwal jibrila man kana aduwwal jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله فإن الله عدو للكافرين الله يا متي ملائكة متوى قل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Allah ya ambace shi da sunansa malakul maut manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci malaika Israfil a addu'arsa ta sallar dare Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil a hadisi manzon Allah ya ambaci sunan malaika Israfil akwai waɗanda Allah bai ambaci sunansu ba da wanda Allah ya ambaci sunan shi da wanda Allah bai ambaci sunan shi ba dukkan su sai kayi imani da su gaba daya shine kayi imani da mala'iku halitta Allah ce wal kitab sai kayi imani da alqur'ani mai girma shine littafi imani da alqur'ani mai girma zai sa kai imani da sauran littattafan gaba daya wan nabiyyin sai kayi imani da annabawan Allah suna nan suna da yawa Allah kada ya san adadin su akwai annabawan da hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai bashi labarin su ba kuma sun rayu sun yi da'awa sun yi gwagwarmaya su wuce amma akwai waɗanda Allah madaukin sarki ya ambata mana sunan su a cikin alqur'ani mai girma Allah ramma je ka cikin suratul an'am Allah ya lissafa mana guda goma sha takwas da sunayensu ya ce wa tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم موسى أبو النبي إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المؤمنين المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ana Allah ya ambata mana guda goma sha nawa guda goma sha takwas ana ramma, sai kuma Allah ya ambata mana wani da ambata a nan gurin ba wa qulna ya adam uskun anta wa kal janna wa qulna ya adam uskun anta wa kal janna mun samu guda nawa ha wa ila adin wa ila adin akhahum huda mun ka samu annabi hudu mun sami guda nawa wa ila samuda wa ila samuda akhahum saliha mun sami guda nawa ga annabi salihu wa ila madiyana wa ila madiyana akhahum shu'aiba mun samu guda nawa biyu ko to alaran matsallaka wa zikr fil kitabi idris واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا موسى أبو قال لك وزير كفلي <laughs> وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل كل من الصالحين موسى أبو قدانا 24 Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Mun samu guda nawa waɗannan su ne wayanda Allah ya ambata mana a cikin Alƙur'ani mai girma kenan dukkan annabawan nan sai ka imani da su na'am da Allah ya zo ambata mana rukunan musulunci sai ya ambaci guda biyar rukunan imani man amana billahi wal yawmil akiri wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin amma rukunan imani guda nawa ne guda shida ne akwai ɗaya da ba ambata ba wanne ne wanda ba ambata ba shine imani da kaddara mai daɗi da mai da mara daɗi duk sanda Allah ya tashi ambatar rukunan imani a Qur'ani mai girma waɗannan guda biyar yaka ambace su daban baya hadawa da kaddara ita saboda matsayinta akan ware mata babi na musamman ne nata shi yasa da Allah ya zo ya gaya mana cewa duk wanda bai imani da kunan imani ba to dan wuta ne a cikin suratul nisa'i sai ya ambaci guda biyar Allah ya ce ya allazina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا ضلالا بعيدا da Allah ya zama bayyana mana duk wanda bai imani da kunan imani ba dan wuta ne sai lissafo su ce wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sai aka ambaci guda nawa sai aka ambaci guda biyar sai ba ambaci ɗayan ba wanne ne wanda ba ambata ba shine kaddara to ita ma kaddarar imani ita wajibi ne Allah ya ambace ta a wurare da yawa a cikin Alƙur'ani mai girma daga cikin wayannan wurare jaka suratul mursalati Allah ya ce alam nakhluqukum alam nakhluqukum min ma'in mahin فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون to tsallaka ka je ka suratul kamar sai Allah madaukakin sarki ya ce inna kullu shay'in inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna إلا واحدة كلمح بالبصر تجيك سورة سورة الفصلات فقضاهن سبع سماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين أها. وأوحى في كل سماء أمرها أها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح و وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم سورة الأحزاب الله وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا سورة الفرقان ما نفرق سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما آه. allazi lahu mulku samawati sai ka kawo allazi lahu mulku samawati ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فلبثت سنين فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى faɗa cikin suratul hijiri wai min shay'in da zaka zai min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum to je ka suratul adi الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار duwayen nan ayoyin suna magana akan rukunin imani na shida menene rukunin imani na shida shine imani da wa da kaddara kenan ayar ta kunshi rukunan imani gaba ɗayansu dole ne kai imani da kaddara me yasa ba a shigo da imani da ƙaddara a cikin jerin gwanan su ba malamai suka ce domin duk sanda kai magana kan imani da Allah to ka shigo da imani da kaddara a ciki domin wanda ya da Allah shine zai da Allah ne mai me mai kaddara komai in ga ka samu kuɗi wa ya kaddara Allah in talauci ya same ka wa ya kaddara Allah in ka ci zabe wa ya kaddara Allah in ka fadi zabe wa ya kaddara Allah in ka nemi aure ka samu wa ya kaddara Allah idan aka yi sama sama da kai aka kwala da ƙasa wa ya kaddara Allah in kudin ka suka fadi wa ya kaddara Allah in ka tsintuwa wa ya kaddara Allah in ka ta yi kyau wa ya kaddara Allah in ta samu matsala wa ya kaddara Allah umma taka ta samu ciki wa ya kaddara Allah in ta haihu lafiya wa ya kaddara Allah in dan ya mutu wa ya kaddara Allah in kai tuntube wa ya kaddara Allah in ka sha kwana wa ya kaddara shi ne walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin sai Allah ya ce mai agaba da rama wa atal mala ala hubbi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. Allah madaukin sarki ya zo yin magana akan ibada ta dukiya. saboda addinin musulunci addini ne wanda ya hada komai da komai sai Allah ya ce wa atal mala har yanzu bayan kayi wannan imani da aka ambata bai wadatar ba akwai aikin da sai kayi shi tukunna kamin ka zama cikakken musulmi kamin ka zama cikakken mai nagarta kamin ka zama dan aljanna akwai sauran aiki aiki shine wa atal mala kuma ya bada dukiya ala hubbihi duk da yana da bukata amma ya dauka ya bayar wasu malamai suka ce ala hubbihi ya bayar zuwa ga masu bukata kowanne a cikin fasarar duka fasarar tana dauka kenan baka zama cikakken musulmi sai za ka cire dukiyarka ka taimaki addini ka cire dukiyarka ka taimaki wayanda Allah ya ce a taimake su ɗazu muka gama cewa mun kai ziyara mun ga katafaren masallaci da aka gina sai ka ce a Madina da Allah da me aka gina wanda masallacin da me aka gina da kuri aka gina malamai suka ce to ana akwai darasi guda biyu da aka ce ya ba da dukiya a ai ba za ka ba da dukiya ba sai ka samo dukiya idan baka samo dukiya ba za ka ba da faƙidu she'i la wanda bai da abu babu dama ya bada kenan ƙa'ida ta farko rule number one Shi ne a samo dukiyar domin ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa maza fa huwa wajibun wa ma la yatimmu tarkul muharrami illa bi tarkihi fa tarkuhu wajibun duk abinda wajibi ne ba zai cika ba kuma sai ga wani abu kamin wajibin ya cika to wannan abin da zai cika ta wajibin shi ma ya zama me ya zama wajibi idan na ce idan za ka yi sallah wajibi ne sai ka yi alwala to ba za ka yi alwala ba kuma sai ka samo ruwa kenan sabon ruwa ya zama mai ya zama wajibi duk da ban ce shi wajibi bane domin sai an yi shi tukunna kenan da aka ce wa atal mala ya bada dukiya ba sai an ce ya samo dukiya ya bayar ba domin dukiyar nan sai an samo ta wannan ya nuna a je a nemi dukiya a samo menene wajibi ne wannan shine abin da muke so matasan musulmai ku sani neman arziki neman dukiya wajibi ne akan ku al'umma ku tana da bukata akan ku iyayenku suna da bukata a kanku danginku suna da bukata a kanku iyalanku na da bukata a kanku addininku na da bukata a kanku ƙasarku tana da bukata a kanku wanda dole sai kun samo dukiya kamin ku iya warwarewa in za a yi sallah za a ce a je a yi a masallaci sai an kashe dukiya a gina yanzu wannan wa'azin da muke yi da ba a kashe kuɗi ba da ba a samar da wannan mimbarin ba da ba a samar da hasken da muke gani ba da ba a samar da kujerun da mutane suke zaune ba kenan dole sai da aka kashe kuɗi kamin wa'azin ya yiwu babu abin da za a iya motsawa sai an kashe kuɗi wannan ya sa neman kuɗi ya zama me ya zama wajibi babu inda aka ce ka je ka yi zaune a lankosa ga kwai da fafe ne ko ɗanye an riga an dafa to a taimaka a bare mu an bare ka bude baki hangangan wai yaya a sanya maka a cikin bakinka you are very useless and hopeless baka san me kake a rayuwa ba matasa zaman banza ba naku bane zaman kashe wando ba naku bane ku tashi ku nemi sana'a idan kana da certificate ɗauko shi ka kaɗe, ka ba zama neman aiki in ka je yar mai da 'yan sanda haƙƙi a ɗauke ka karkai fushi jira 'yan civil defense in sun fara sake komawa idan an koro ka baka samo ba karkai fushi in yan dla za su je ka in baka samo ba tafi immigration in baka samo ba tafi custom idan baka samo ba tafi soja a tura ka san visa kuma ka je sojan da kyakkyawan niyyar za ka taimaki ka, ba ka je da niyyar za ka ci bulus ba sai an ce ka tafi sambisa ka rinka zara ido akwai wanda aka ce you are posted to sambisa forest ya ce ritaya sa wai shi ya yi ritaya idan ana ɗaukar malaman makaranta je ka fara kar ka ce sai ka samu babban aiki ƙaramin da ka samu fara da shi ka addu'a Allah ya baka mai albarka sana'a kar yi da ka zauna haka je layin yan tattasai su baka ka zagayawa je layin yan tumatir je ka ɗauko muruci ko gauta ka samu ɗauki ka zagaya mafi yawan alheri da arziki a duniya kasuwa ke samun shi kar yi da ka zauna kar ka ce kai alaramma ne kawai ka makale ka zama dan ruqiya yau ba rashin sana'a ba zaka ka zama dan ruqiya kullu kana fama da suratul jinni wa yake ga wa yake ga je ka da sana'a duk rashin sana'a ne ana rama ba sana'a kawai sai muka kati wai shi shi ne likitan rukiya wani haka ta yake bayarwa wani naira dubu biyu kamin a gaishi wani ɗan fara ne ko ɗan da fara ne je a baka takalma siliba ka zagaya akwai waɗanda sun zo gwamben nan ba aikin yi silifa aka ba su suka rinka zagayawa yau suna cikin manyan masu arzikin gombe akwai waɗanda bumburutu suka fara da kira ba su jarka ɗaya, su ɗura galan galan su sayar har suka kai suka suka fara aje duro har suka kai ga kafa tanki yau tireloli suke da shi suna safara daga fatakon zuwa arewa manyan masu kuɗi da kake jin nan ba wai da kuɗin suka fara ba na taɓa jin hira da aka yi da ɗan abin nan da da da da AA Rano multimillionaire ne je Asalam University yana mana gini gini ya kai wajen naira miliyan 500 a yanzu haka je Asalam University amma idan yana lissafa maka ayyukan da ya yi har ina da kwalbar man shafawa ya yi kusan yan ina da kwalbar man shafawa suna yawo da kafa ko da keke sai su yi bum bum bum bum wanda ke da kwalbar man shafawa ko kwalbar turare kawo in ka sai man shafawa ka gama lakuce shi ya kare to sai ka kai musu kwalbar su saya da akwai karamar sana'a kamar wannan me bambanci wannan da ina da bola yau ga ya multimiloniya ne dan gwate me sunan dan me an san gwate da labarin tambaye ku gwate abinci masu kudi ne ko na talakawa kai daga ce dan gwate bai nuna maka an dan taba samun matsala a baya ba sai dai karatun daga gwate aka faro yau duk bakar fata da ke afirka ba mai arziki shi ba mutuwa aka aka ban masa ba neman kuɗin sai kuma ya samu a teku abubakar kaje kaje yadda ya rayuwa ta maraici gudun ban tausayi amma yau yana cikin manya manyan najeriya tashi ake a nema kar ka zama kullu kana da mashan inuwa sai surutun banza da ofi wai ka zai daba ishan shayi ka ji hauka wai ana rigima za a daku? wai kun san me yasa za a daku? wai da ɗahiru mangal da ɗangwata wa haifi kuri? wannan ya ce billahi lazi ɗahiru mangal ya fi wannan ya ce ƙarya kake ɗangwata ya fi wai za a da ku dukkan su biyu babu wanda ya taɓa ganin ɗahiru mangal ko ɗangwata ba wanda ya taɓa ganin ɗaya daga cikinsu ko a ji ana rigima tsakanin chelsea da manchester united ko tsakanin rabaldo da ronaldinho wa ya fi sani fis kaga gaya ana wani doro ana lissafi to naji yana karban dala miliyan ashirin a shekara da Allah nawa ka samu a cikin kudi shi ya samu kudi kai nawa ka samu akalla yayi bola ya motsa jiki gabansa sun yi kwari kai dan kallo mai ka motsa to wa aka ci biyu ba ko daya ka zo kana hauka an ci sharfi biyu ba ko daya aka ci biyu ba ko daya su suna cin ana raba musu kuɗi da wanda aka cin da wanda suka bare ku tashi ku nemi sana'a ku nemi aikin yi dai da ga mabarata musulmai ne yan siyasa sai wasa suke da hankalin ku matasa kaga matashi yana bin ɗan siyasa sun koya mai shan kwaya sun koya mai shaye-shaye su kuwa sun kwashe yayansu suna can turai suna karatu kai kai ne baka da mai maka fada ka ɗauko magirbi da adda kana ko za a mutu sai mai gida ya yi to kamin ya yi kai ka fara amma kai hauka kai kai ka fara yi kafin ya me kai hauka shi mai gidan nan bai da dade ya ba muka sa daga magirbi ba ina sa ina ƙannan matar shi in ya samo kuriwa za ta fara cinyewa ba hajiya ba matsiya ciya ina ta suke me yasa ba fito da su ba ku nemi sana'a ku nemi aikin yi ku share wa musulunci hawaye in muna son sai mota wa'azi wani ya ce na bada guda uku ɗaya a sa ofishin shugaban malamai ɗaya a sa ofishin daraktoran na da'awa ɗaya a sa daraktoran na agaji wannan ta kwashi agaji wannan ta kwashi malamai wannan ta matasa da shugabanni a kama hanya a ci gaba da aiki in muna son gina masallaci an fara aiki ga kamar zamanin annabi suleiman za mu iya gina makarantu za mu iya ɗaukar nauyin al'umma musu je su ƙaro ilimi duk al'ummar da aka bata jahila wannan al'umma an gama da ita duk wanda ya fi ka ilimi ya gama da kai sai dai ku haɗu a filin hisabi amma ba a nan duniya ba ko ba dole ne sai kowa ya zama dan boko ba akwai wanda yana da basira ta kanikanci a koya masa kanikanci akwai wanda ya kai shi makarantar boko ba zai shi jarabawa ba amma idan ka kai shi hannun tela idan ya dizani masu digiri uku ba za su iya yi ba ƙarya nake wani ko firamare bai yi ba amma ya koyi gyaran handset wani ba jami'ar da ya je amma ya koyi gyaran mota wani farfesa da ya karanta mechanical engineering ya taso daga lecture jami'a motarsa ta a akan hanya kuma ya yi sa'a ya taso daga karantar da injiniyanci na gyaran mota ne ga littattafansa ga hand out sai ya ɗauko ya buɗe in ya duba ya duba sai ya zo ya buɗe kan motar sai ya ɗan tsokali wani wuri sai ya dawo ya shiga in ya ki sai ta mutu ya ce oh god i am sorry sai sake ɗauko da tafai sai ya ƙara bude shafi karshe dai farfesa ya ga zai yi da wurin bota ba ta tashi ba ya ce da Allah a je bakin hanya kira masa makanike aka je a kirawo makanike ya zo da sufanarsa ko firamare bai taɓa yi ba ya zo ya ce farfesa me ya faru ya ce kaji kaji wannan makanike ya buɗe ya kurawa kalla ya kalla kalla ya ce na gano matsala ya ce mai ce matsala na ce ba matsala ce ke da muhimmanci ba nawa za ka biya ke da muhimmanci ya ce makanike nawa zan biya ya ce naira dubu goma da ɗari biyar farfesa ya shi ce dubu goma har da ɗari biyar ya ce kwarai da gaske in ba haka baka kwana a nan yi gaba farfesa ya gaba sarki sai Allah ya ce to karbi aka ba makanike dubu goma da ɗari biyar ya sa aljihu kawai sai kama wani ɗan soket haka sai ɗan taba sai ya ce yi mata ki ya bana mata kiko sai ta tashi kiki kiki kiki ki ya juya zai tafi farfesa ya kamo rigar shi ya ce yanzu kai da rashin imani ya abu da za ka ke karbi kuɗi na dubu goma da ɗari biyar ya ce a farfesa dubu goma da ɗari biyar da na karɓa ba kudin aikin ba ne duka ai aikin kaga ba wahala ne ya ce naira ɗari biyar ne kawai kudin aikin ya ce to dubu goma fa wani matsiyaci da ya cinye ta ya ce farfesa ita kuma dubu goma na consultancy da na gano mai matsalar shi ne dubu goma amma shi gyara naira ɗari biyar ne farfesa ya girgiza kai ce eh to ilimi aka amfani da shi ilimi baya tsada na rugubi kaddara ga farfesa ya gagara gyara mota a ah, wannan fa ya gyara ta tashi kawar tashi ba ku koyi sana'a ka samu wata sana'a da kake yi da wani abu yana shigowa ka taimaki tsohuwa ta ma addu'a in babanka yana da rai ka taimake shi ya ma addu'a ka yi mamaki za ka taimakon da za ka samu wajen Allah amma kana nan sai ka ɗaga hular tsohuwa ka gani na ɗari biyar ka sace matsiyaci kwalba man shafa tsohuwa kai gaba da ita har butan masallaci ka sa ta saboda tsabar jirage ake yau a sakare a duniya akwai kamar marawa butan masallaci dole ne yawanci goraye ne ke dauke butocin masallaci Allah yawanci goraye ne sai sai akwai goraye da yawa a unguwa baya da butan masallaci za ta zauna wai shi ba yayi sata bane wai ya canja mata wuri ne shi sa ku da bi butan masallaci ba ku gani ba kar ku saurin Allah isa الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا arda هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إيه. وإليه النشور الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا الله شيء سيجعله قصاشي في ذلك fabshu fi manakibiha akwai tafiya cikin sansaninta in zaka iya yin Kano yi Kano yi Katsina tsallaka Jibiya tsallaka boda shiga maraɗi. Nausa yi Ibadan tafi Port tafi Ogomasho je Legas. da inda za a saro kaya je ka ku tafi inji Allah madaukin sarki idan kuka tafi kuka kasuwanci wa kulu min ya ku ci arzikin Allah da labarin tambaye ku famshu aka fara da shi ko fa kulu eh famshu huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan me aka fara da shi famshu sana'a yi me wa kulu min rizqihi to kai ba kai famshu ba kace kai a wajen kulu a da kake dan kasuwa matasa ku saurara ku ji ɗan kasuwa da yake zuwa neman kuɗi domin ya rubawa kansa asiri ya taimaki washi da ubanshi ya taimaki iyalansa ya taimaki addini darajarsa daidai ne addinin musulunci da sojan musulunci ne ɗauki takobi ya tafi jihadi daidai yake da wannan ɗan kasuwa Qur'ani mai girma ya ce wa akharuna yadribuna fil ardi wa akharuna yadribuna fil ta huna min fadlillah na fi في سبيل الله الله يتي Annabi kashi biyu ne. akwai waɗanda 'yan kasuwa ne sun tafi kasuwanci a bayan ƙasa domin su nemo arziki su nemo dukiya akwai waɗanda sojojin musulunci ne su kuma sun ɗauki takobi sun tafi jihadi domin su yaƙi maƙiya Allah su shigo da su cikin addinin musulunci da ɗan kasuwan da sojan a aya da Allah ya bace su sannan da aka zo ɗan kasuwan aka fara ambata ko sojan musulunci wa aka runa yabrimuna fil bata mai min layi, kamin a ce wa aka runa na fi sabilillah ɗan kasuwan yana gaba da sojan sojan da ya ba da rayuwar sai ya tafi jihadi ɗan kasuwan da ya tafi tafi neman kuɗi don ya taimaki addini ya rufa wa musulunci da musulmai asiri ya fi sojan da ya je jihadi lada ya fi shi daraja sai da aka ambace shi kamin a ambaci sojan saboda me sojan da zai tafi jihadi sai da aka sama masa doki da me aka sai dokin da kuɗi da ɗan kasuwan da bai samu kuɗi ba za a sai dokin sai da aka ba shi takobi Ta kwabin tsinta sai aka ko sayo shi aka yi sai ya masa guzurin abinci idan za a samo kuɗin kenan ɗan kasuwan da ya samo kuɗin da aka yi wannan ya fi sojan da ya bada rayuwar sai tafi jihadi kar ku raina sana'a kar ku raina annabawa Allah ba su raina sana'a ba annabi nuhu kafinta ne yanzu ka ce ka je kafinta sai ka ce cabbi yarinya ta ta tambaye mai sana'a ta ce mata kafinta ai sai ta rena ne kada Allah ya sa ta rena ta ka auro ta babu sana'a kana so ka gare ni kafi annabi nuhu daraja ne annabi zakariya hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kana zakariya alaihi salam najara annabi zakariya kafinta ne kafi annabi zakariya daraja ne je ka koyi kafinta in ka iya na sama ka zama kafintan sama in ba za ka iya ba koyi na ƙasa in ka koyi na tsakiya ma da ake makalewa makale a tsakiya ba matsala ba ne annabi idris taylor ne yayi dan yaro ita ne neman aka ce me sana'arsa aka ce taylor sai ka ji wata ta sha boko ta ce what waya za a ce tela ne an rena wa tela hankali a fi a ji wani honorable daga abuja da yi magana an ce aye shi ne babban sa na honorable minister daga minista ce masha Allah yanzu aka samu tsayayye yanzu aka samu tsayayye da ba tsaye ke ba